يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجمع كتاب هدواء وأن مثلا مسجد القرآن دون تفسير القرآن بسا فهمت المذبة إن شاء الله cikin horewa na Allah subhanahu wata'ala tare da amincewarsa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara kamar yadda muka saba zuwa ga da mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai da Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya sa mu cikin jama'a da za a yanta musu a wannan wata mai alfarma اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يوم إيقظ الله زام تاشع كان بيلي درس من أبو مشابير أشكن سورة تأخو وتسورة آل إمرانا كما دعيكم الله منا شكرة لبولايا دعيه لولة ثلاثين hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina mafhum tayyib idan muka duba kusan zamu ce yanzu mun raba wata ramadana gida biyu kwanakin mu suna tafiya ko mun shirya ko mun shirya ba suna karewa kamar yau ake cewa za a fara azumin wata ramadana kamar yau ake kace ake shin an ga wata ran alhamis ko ba a gani ba waɗannan ina ga kwanakin dubu sun wuce ko so cikin takaitattun awoyi nan gaba zai zama kwanakin da muka saka a baya sun wuce wanda muka saka a gaba kuma watan ramadana jarrabawa ne kamar yadda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya tabbatar hadisi da shek muhammad nasir rahmatullahi alaihi ya inganta a rufe kofofi da rundunar nan gaba daya kamar yadda shek muhammad nasir rahimahullah ya inganta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi iya tare da sahabbai radiyallahu anhum suka ga ya hau mimbari ya taka ɗaya biyu uku sai amin amin amin ba su san dalili ba suka tambaye shi sai ce mala'ika jibril ne ya zo mini yace duk wanda ya riski wata ramadana bai yi ibada na ha gafarta masa ba Allah ya nisantar da shi daga rahama wato Allah ya tsine masa albarka fiyayyen halitta ya yi shiru sai mala'ika ya ce ka ce amin sai ya ce amin amin amin da wannan ya tabbata ga duk musulmin da ya riske ta ramadana ni ko kai ko shi ko ita ko su in dai ba mu yi ibadar da Allah ya gafarta mana ba wani a cikin mu bai ibadar da Allah ya gafarta masa ba to tabbas Allah ya tsine masa ce sa watan ramadana jarrabawa ne muna yin abin da Allah zai dada mu ya ta bangaren yin abin da yake so mu yi da neman yadda sa da ikhlasi da kuma nisantan abin da yake bukata a nisanta mu kame daga ci a wasu awoyi da ya hana mu daga sha a wasu awoyi da ya hana mu kare al'aura daga abin da aka halartar maka wasu awoyi da ya hana mu ƙoƙari na maganin ciyaye mai bakin mu ke fada a gaba ɗaya waɗannan kwanaki din mai kunnen mu ke ji mai idan mu ke gani mai hannun mu ke kamawa ko me yake rubutawa ko me yake buga sannan kuma mu kiyaye kafar mai na take zuwa dan adam bai samun yardar Allah sai yayi ababe biyu na farko yin abin da Allah yake so na biyu kame gabbai daga abin da Allah bai so Allah ya ba mu iko yin wannan a cikin wannan wata mai alfarma yan uwa masu kafet, ganin cewa wata ramadanan ba nabi hakika an samu jarrabawa na wuta da yawan gaske ah, suka yi ta kokari su ga sun kawo dvd na karatun da ake yi ga wanda ya samu jarrabawa na wuta ko kuma yake bukatan ajiye shi saboda amfanuwa gaba wa kansa kuma iyalansa suka ce a isar da sako zuwa gare mu gaba daya kuma abin da ya ban sha'awa shine kamar da suka saba duk shekara kudin ba na kirki ba ne a dvd na bidiyo sun hada kowane karatu na ɗaya zuwa na shida sannan kuma akwai na bakwai zuwa na goma sha biyu akan kudi ɗan takaitacce na farko gashi nan na my ya hada dvd wannan complete 1 to 6 ne na mata wato suratun nur wanda globe fm ke sawa tara zuwa goma na safe batb ke sawa takwas na dare zuwa goma to wannan ya na'am takwas na dare zuwa tara takwas da rabi ko zuwa tara za kuma jazakumullahu khaira wannan na suratu ali imrana ne wanda ake yi a nan masallacin wanda ake sa mta shida zuwa bakwai batv sha ɗaya zuwa sha ɗaya dare ko brc goma zuwa sha ɗaya waɗannan guda biyu dukkaninsu mycd shi ya haɗa shi allah ya saka masa da gidan aljanna akan wannan ƙoƙari din ga wanda yake bukatar samu zai iya tafiya anguwar malam goje masallacin baban gode in kuma ana neman su a lambar waya ne za a samu akan babu bakwai babu uku biyar biyu tara daya takwas biyar biyar 07035291855 sifir saba sifir ah, ثلاثة خمسة اثنين تسعة واجب ثمانية خمسة خمسة أنا تورنج الناس زيرو الزيرو بو تو زيرو سبعين زيرو ني وانا ذا إثامي سؤال in a waya ne a yi bukin a su ko yana da amfani saboda ganin cewa ramadan din bana an samu jaraba na wuta da yawa wani duk karatun da ake wakila bai samu zuwa ba ko bai taba samun ikon ya ma bi wasu abubuwa ba kuma karatu babu abin da ke kwaran nan adam kaman ka jiya ka ji mai ka faɗa gobe ba ka ji jibi gata baka ji ba to duk karatun da kake a wannan kake bi to bai cika ba da natijan da ake bukata ba shi yasa abin da ke sa karatu ya dore shine na mai aka yi yau gobe mai aka dora jibi mai aka dora musamman qur'ani ana yin kin sha lamura ba sa yin kyau sai na biyu wannan na dan uwa malam Muhammad Kabir mai darul Islam kasuwan naushinan a shi kuma ya hada wannan tafsir din na bana shi ma na maza daga na ɗaya zuwa na shida a DVD kamar da muka yi bayanin wancan shagonsa sananne ne a nan ofisiya din telefon number zai zama 08060302275 wannan kuma na mata ne shi ma na suratul nur wanda duk ne da wancan nan shi ma na suratul nur ne daga na ɗaya zuwa na shida to ga wanda yake bukata zai samu mai hoto na kallo da kuma na audio cassette Allah ya saka musu da gidan aljanna kamar da muka addu'a wa mutanen midiya duk wannan fa aikin addini kowa yana bada da sa ne wani ya zo ya fassara wani ya ja baki mai bidiyo kyamara ya yi dubin mai kafin ya yi ya watsa wa al'umma ta amfana wato abin da dace mu gane da kudin ka ka nemi abu ka samu ma rahama ne na nemi abinci da kudi na in samu na ci rahama ne so shi sa aikin addini ba na mutum da bane kowa iya ba bada gudunmawarsa kamar da muka yi addu'a wa mutanen midiya su ma masu kasusuwa muna musu wannan addu'a Allah ya saka ayyukansu a cikin mizanin kyawawan ayyuka gobe kiyama mu kuma da muke fassarawa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ji kan malaman mu da iyayen mu baya ga wannan mai anguwa yana bani wata takarda ta wata baiwar Allah da ba su da lafiya mai anguwa nan na makaman ne extension malam Hassan Husaini hafizahullahu ta'ala yarinya ne mai suna Safiya Abdullahi mai shekara hudu da ke cikin halin jinya mai tsanani na ciwon zuciya kudin da ake nema na duniya ana bukatar akalla naira miliyan biyu wanda ya sanya hannu akan takardar shine mai anguwa yusuf baba isa mai anguwa tudun yarima ga wanda yake bukatar taimaka musu zai tafi kai tsaye gidan shine mai anguwa na nan makamami extension ko kuma ya neme su a lambar waya 080 58 630 Allah ya ba mu ikon taimakawa. a daidai wannan gaba muna ƙara mika ta'aziyya zuwa ga 'yan uwanmu musulmai da ke garin Jos na rasuwar babban limamin masallacin Juma'a na Jos mai suna Sheikh Sa'id Hammajam muna masu roƙon Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya kuma kinsu da ƙarshen sa ya kuma da ƙarshen mu ya rasu a cikin wannan wata na Ramadana a yau aka tabbatar da sabon limamin Juma'a kuma ya gabatar da sallan Juma'a mai suna Sheikh balarabe dawud Allah ta'ala aka sa masa mataimaki ne suna sheikh nawal adam wanda ya rasu allah ya gafarta masa waɗanda aka ba su amanar jagoranci allah ya ba su ikon yin abin da zai yarda da shi gare su kuma allah ya ba su ikon kare interest na addinin musulunci allah ya musu jagoranci musulman cikin je suna cikin halin jarrabawa suna bukatan addu'ar ma wannan wata mai alfarma na mu ci gaba da taimaka musu da addu'a akwai wata mace mai neman aure baiwar Allah ne bisa ga shaidan da malaman da suka mata tana da haddan qur'ani Allah mata baiwa da harshen larabci mai karfi ni ba zan iya bada shaida mai tsawo akan ta ba amma waɗanda suka karanta ne da sun shaida cewa lalle yarinya ce ta gari wannan shine zaton su gare ta wallahu hasibuha tana neman addu'a Allah ya ba ta miji mafi alkhairi don ta yi aure da kuma sauran matan da ke neman mazan aure Allah ya ba su kwanaki na ja harka ta marayu a unguwannin mu kada mu manta da marayu suna cikin halin bukata na abinci an yi tayi yanzu kuma na sutura mu yi kokari mu ganin taimaka musu wanda ya taimaka musu Allah ya shi da gidan aljanna akwai da dama matasa waɗanda muke jin takaicin abin da shaidan yayi na jan hankalin su kamar yan ba boko mun yi bayani kwanakin baya a nan wurin da nuna cewa abin da suka yi kuskure ne amma muna tunatar da hukuma cewa inda za a yafe musu zai fi alkhairi musamman ga wanda ya tabbata sun tuba cewa ba za su ƙara yi ba duk wanda ya amince ba zai ƙara koma a ƙidar ba yayi da na sani to a yafe masa da damar su akwai yara kanana da son Allah suke a zuciyarsu bisa gamsan da muke musu na alkhairi amma aka ci ribar karancin shekarun su ko karancin ilimin su ko rashin sanin mai duniya ke ciki to in sun gane sun tuba da a bar su a jijiya halin kakanika yi a yafe musu baya ga wannan da daman su akwai wanda sun bar iyalansu a halin kakanika yi laifin wani baya shafan wane kuma kai ma hannunka ba zai riƙe ka yanke ka yadda shi ba iyalan da suka bari bayar da muka iya yan uwanmu ne mafi munin abu mu tabbatar gare su ne khawarijawa ne amma khawarij musulmai ne ba kafirai bane tunda ku haka ne akwai wani haƙƙin su akan mu iya gargado ko da ku su sun ki mu adalci shine mu musu adalci dan addini muke yi ba ra'ayi ba a duk anguwannin da aka san akwai iyalan wasu wajibi ne musulman da ke anguwar su yi kokarin ganin sun taimaka wa iyalan da dan abin da ya sauwaka na abinci da makamantansu wannan bai an karar da ni ba sai ɗazu da iyalin wani ta aiko tana cikin halin kakani ka iya ban san waye ba tsakani da Allah amma bisa ga kanin tezu da sabon duk wanda ya san abin tausayi ya kai iyaka ya tafi babu labari iya rayuwa musu take ba sani ba ga marayu ya bar mata ita ma ba ta da baba kuma tana cikin halin kakani ka abin da za a ci a yau ma bisa ga bayanin yaro shine babu shi balle na gobe so wannan kwaɗe ya an karar da mu kuma mutuna sauran waɗanda suke a unguwanni din ko da sun kafurta ku ko da sun aibata mu ko da sun ci mutuncin mu ko da sun mana sharri babu yadda muka iya addini adalci ya karanta dan wani ya zalunce ka kai kada ka zalunce shi ka ba bashi haƙƙinsa gobe kiyama kai Allah zai baka haƙƙin kan ka yafe ba so da aka taimakawa wa iyalansu da suka bari Allah ya ba mu ikon taimakawa za mu tashi da ikon Allah daidai kan ayata 64 da ikon Allah na'am بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل كتي يا أهل الكتاب يا قوم أبو ثالث تافي واتو اليهود والنصارى the Jews and the Christians ta'alau su zo ku ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum da ke daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah mu da ku kar bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu matarayya da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin ya rike sashi a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah fa in tawallau in kun juya baya ba ku karbi wannan invitation letter namu ba ba ku karbi wannan goron gayyata da muka ba ku ba ba ku karbi wannan zuban gayyata da aka ba ku ba fa in tawallaw fa qulu ku ce ishhadu mu mun shaida bi anna lalle mu muslimuna mu musulmai ne muna gayyatan ku ku bar addinin al-yahudi ku bar addinin al nasara ku shigo addinin musulunci in ba za ku shiga ba to muna shaida muku cewa lalle mu musulmai ne wannan asali aya ce da Allah ya saukar a Qur'ani akan ainihin nasara na jiran bisa ga tafsirin abdullahi ibn abbas radiyallahu an wato kiristoci na najiran a lokacin da suke da'awar addinin su shine gaskiya annabi tsira da aminci tabbata a gare shi sai aka umarce shi da ya kira su su yi magana na ilimi shi ya kawo hujja su su kawo hujja a lokacin da aka gwama mai sauraro na iya gane menene gaskiya menene bata ina ne hanyar tsira kuma ina ne hanyar halaka ina ne hanyar haske ina ne hanyar duhu to a lokacin sai Allah ya shi wannan aya yake to gayyace su kun ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah na biyu wannan sai ya zama ka'ida a duk inda za ka gayyaci wanda yake ba musulmi da zuwa ga musulunci magabata na kware suna kokarin rubuta wannan aya a cikin wa'azi idan za ka yi wani matukar ba musulmi ne in kana so ya fahimci kyan addinin musulunci kana so ya gane fa'idan addinin musulunci to ka yi ƙoƙarin rubuta wannan aya inda larabci ne inda turanci ne inda hausa ne don ta zama ita ce muqaddima introduction na kiransa zuwa ga addinin musulunci in mun duba cikin littafin imam al-bukhari rahimahullah mashhurin littafin hadisi mai suna al-jami as-sahih al-musnad min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi wanda muka fi sani da sahihul al-bukhari a cikin ka duba kitabu badi'il wahayi littafin fara wahayi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da tashi rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin rum san da ya rubuta masa wannan aya da ya fara wasiƙa da cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila hirakal azimin rum salamun ala man ittaba al huda inni ad'uka bi di'ayatil islam aslim taslim wa illa yakun yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna alayka ismul arisin sai rubuta wannan aya ya a ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum annabi rubuta sita da sunan Allah mai rahama mai jin kai daga Muhammadu manzon Allah zuwa ga Hirakal sarkin Rumawa sai bayan nan kuma yace azimin Rum mai daraja a cikin Rumawa wanda yake cewa ya halatta ko da kafiri ke mulki ka ba shi matsayin da Allah ya ba shi wannan ba kaskanci ba ne don annabi da kansa ya kira shi azimin ruh bayan nan sai ce masa kuma salamun ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga duk wanda ya ji shirya ya bi ta yace ni ina gayyatan ka da gayyata irin da musulunci idan ka yi imani to Allah zai baka lada rubanya rubanyawa biyo lada daya dalilin ka bi addinin nasara a lokacin shari'ar ba ta yi expiring ba a lokacin shari'ar Allah bai goge ta ba za ka samu na na biyu kuma ka bi ni a matsayin annabin karshen zamani Muhammad sallallahu alaihi ya ce Allah zai baka na biyu in ba haka ba zunuban duk mabiyanka zai kare a kanka malamai da dama sun fasara su yan garin sun siya al yahudu wa nasara kai ne shugaban su in baka bi gaskiya ba to zunubin su zai kare ne a kanka a nan fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ya yi aiki da sako na wannan aya ce mai daraja don haka a cikin wannan aya akwai nuna mana wajibcin maganganu da su a yahudu wan nasara ta bangaren ya halitta a yi mukabala kamar yadda shek ahmad didat allah ya gafarta masa ya ji kansa ta bugawa da manya a duniyan nan aka samu yan bayansa ga irin su professor jamal badu yanzu suna nan suna kokari aka samu yan baya bayan nan ga irin su dr zakir abdulkarim naik suna nan su ma suna ta fama bayan na aka zo aka samu ko a Najeriya akwai ga su dan uwa malam Yusuf nabera duka yan uwa da dama a ko ina za a ga akwai da suke kokarin ganin sun shagaltar da lokaci wajen kokarin bayyanawa masu addinin Allah uku ne gaskiyar musulunci don su bi su tsira a nan garin an samu Yusuf Ibrahim Yusuf Abdullahi a Yusuf Yusuf Ibrahim bauci Allah ya ji kansa ya gafarta masa so da dama a ko ina ana samun yan uwa da za a ga sun tsaya tsaye ka, wanda tarihi ba zai manta da aikin alkhairi da suka yi ba daren su Allah ya karba kurakuran su Allah ya yafe musu a kula ga wannan shi yasa sai zama ka'ida ne da'awa kiran waɗanda suke ba mu zuwa ga musulunci wannan wajibi ne idan wannan addinin al-yahudi ko an-nasara ji muna yawan kiran sai shiga musulunci muna jan aya a littafin mu idan littafin mu ya nuna mana cewa akwai a littafin sa sai mu dauko littafin sa sai mu hada ba wai tsokana ba ne so muke mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare duk mutumin da ke gayyatan ka zuwa ga abin da ya imani da shi ai alkhairi yake nufin ka da shi ba mutumin da zai dafa abinci ce zo mu ci sai mai fatan alkhairi gare ka don haka umarnin Allah muke bi ba wata manufa ba ce so muke mu gudu tare ba wata manufa ba ne da haka yace kul ya ahlul kitabi ka ce ya ku ahlul kitabi al yahudu wan nasara ta'alau ku zo ku ila kalimatin zuwa ga wata kalima. malaman qur'ani suka ce kalmar da annabi ya kira su anan ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi cikin zadul masir fi ilmi tafsir yace wasu malamai sun ce ha ta za a yi kalmar shahada kuma a ce kalma ai kalma abu ɗaya ne kamar la kalma ne ilaha kalma ne ko to an hada wannan da dace a ce kalimat ne to a larabci ya halatta kalma ɗaya a ce kalima magana duka a ce kalamin kawai a ce kalma shi yasa idan ka duba ko mukaddima ta alfiya na ibnu malik na ilmin nahwu ya faɗi wannan kalamuna nazm mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu amrun wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa an wa musnad lil ismi tanmizun hasan bika fa anta wa atad wa yaf'ali wa nun aqbilan fi'lun yanjali siwahu man harfu kaf'al wa fi wa lam فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامين وزن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه اسم وحيل duk wake yake akan cewa lalle magana gaba da ana kiranta da kalma magana gaba da kiranta da suna kalamu don haka kalima an rike ɗaya ne amma an ya dace a ce kalimat ne amma saboda balagan qur'ani sai aka rike kalma ɗaya tare da kalmar shahada na da kalmomi da yawa cike la ilaha illallah muhammadur rasulullah abubuwa ne da yawa amma sai aka ce kalima me dalili saboda ya halatta kamar yadda zaka na mutuwar mutum sai a ce kama kana fi kalimatihi fi kasidatihi al-mashhura kamar yadda ya fada cikin kalmarsa a littafin sannan shahararre kuma kaga gaba ɗaya magana mai dace a ce a ce magana ma sai a kira shi da kalima ko kalam kawai kaga duba qur'ani idan da Allah ya kira ƴan wuta da za a kai su wuta su ce a fito da su a cikin wuta su ce kaza kaza a jinkirta musu azaba Allah ya ce innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yub'athun maganganun suka yi da yawa amma sai ce innaha kalimatun huwa qailuha kai kalma suke fada amma gashi magana da yawa ne sai kira a matsayin wata kaya daya ba a ce maganganu da yawa ba tare da cewa sun ce a jinkirta la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla duk sun yi ta wannan su da ka ka'ida ila kalima shine zuwa ga kalmar shahada kalmar shahada sawa'in bainana wa bainakum mai ta tsakanina da ku idan muka ce la ilaha illallah daga nan a musulunci an manta da wani bahaushe ne wane bafulatani ne wane ibo ne wane berabe ne wane kanuri ne wane ibra ne wane kaza kaza ne wane bature ne wane balarabe ne matukar mun faɗa kalmar shahada to yare bai da amfani sai dai kawai ni arafu don mu juna a gane menene asalin wane amma kalmar shahada take muhimmin sako duk wanda al'umma ta waye gari ta ta gari ko yare akan addini to nan ne wannan al'umma za ta ga na kasu kuma kalmar shahadan ta akwai rauni duk lokacin da kowa faɗi kalmar shahada sai mu manta da kabilarsa mu manta da garinsa mu manta da cewa kaza kaza ne a ina ya faɗi Allah ne ne eh to mu da shi yanzu ƴan uwan juna ne wataƙila wani a gidanku bai faɗi kalmar ba rashin faɗan ya sa ya mushi da ku ba ƴan uwan juna ba ne za ka ila kalimatin sawa'in bainana kalma mai daidaita tsakanina da ku kalmar sawa shine kalmar da za ta yi adalci tsakanina da ku annabi ya ce ku zo ku gare ta kalmar da ke adalci tsakaninta da su shine yadda da Allah daya babu adalcin da yake wannan so da haka kalmar shahada na da sunaye da yawa wanda dukkan sunayenta na nuna muhimmancinta da fanananta da abin da take karantarwa da daukakanta akan kowace magana a duniya tare kuma da bayyana sako da take turawa zuwa ga zuciyar mai imani kuma mara imani da haka malaman tauhidi sukan kira kalmar shahada cewa kalimatu sawa kalmar da ke daidaita wani da wani asalin wani ibo ne kai kuma ba fulata ne daga ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to yanzu ya dawo dan uwanka ba bambanci kaga ta daidaita ka kai da shi kenan idan wani bature ne ya ce la ilaha illallah kai ba gane ne shi kenan mutum ma abu daya kalmar shahada ta hada ku sai za aka ce kalimatu sawa tana da sunaye da yawa arama ba ne ka samu na koda sunaye guda biyar a qur'ani na sunaye na isa ana iya kiranta da cewa kalimatun tayyiba كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ربها ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال جزاكم الله خيرا أنا الله يأتي كلمة طيبة يسي وضرب الله مثلا كلمة طيبة الله يبغى مثالي لكلمة ميدادي كلمة طيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ka shajaratin tayyibatin kalma ce mai daɗi kamar bishiya ce mai daɗi asluha sabitun Allah ya ce tushen ta na ƙasa wa far'uha fi sama reshen da kuma na cikin me na cikin iska tu'ti ukulaha kullu hinin tana bada abincin ta a koda yaushe ake bukata wannan misalin da kalmar shahada Allah ya bayar duk lokacin da kake bukatan taimakon da ta taimake ka kamar yadda manyan mace ke bukatar abinci a bashi to kalmar shahada ga mai imani a koda yaushe tana tare shi tana taimakon a cikin suratul ibrahim na akwai wani suna ɗaya yaran ma a gaba kana matsa gaba kana alƙawlu sabit a ce kalma tabbatacciya ba kalma da ta kama kasa aka mata foundation ta kama kasa a duniya kamar kalma shahada yusabbitu الله alladhina amanu yusabbitu الله alladhina amanu fil الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ويفعل الله ما يشاء wannan sunanta da in kaga dama ka ce alqawlu sabit magana tabbatacciya akwai magana ta tabbata kamar a ce Allah dai ne shi yasa Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah iya tabbatar da wanda suka yi imani da tabbatacciyar magana fil hayatid dunya a duniya duk inda suke ba sa rabuwa da Allah ɗaya ne wa fil akhirah alahira ma iya tabbatar da su annabi ya ce ma'anan alahira shine an tambaye mai imani a kabari man rabbuka sai ce Allah ma za ta kuni fi hadha alladhi bu'itha fikum sai ce me huwa muhammad rasulullah shine muhammad manzon Allah amanna bihi mun yi imani da shi wannan tambayoyi guda wanda za a yi wa kowa a cikin kabari four questions answer all ko man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kuni fi hadha alladhi bu'itha fikum wane ne mene menene addininka mai zaka ce ga wannan da aka aiko zuwa gare ka kuma wani ilimi kake da shi wannan tambayoyi hudu kowa sai ya amsa su four questions ne amsa all kowa zai amsa a filin kiyama to da ka kalmar shahada ce alqaulu sabit magana ce tabbatacciya araman ka ko da bayan kuma a cikin suratul ra'adi akwai wani suna ita ce da'awar gaskiya babu da'awar da za ta yi a duniya da ya wuce ka tabbatar da Allah ɗaya ne له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق wa'azin gaskiya da'awar gaskiya karantarwar gaskiya na wane ne na Allah ne da'awatul haq waɗanda suke kira koma bayan Allah yace la yastajibu bi shay'in ba za su iya amsa da komai ba illa ka ba su ta kafai ila ma kamar mutum sai dai kamar mutumin da ya ga ruwa a sama sai ne hannun zai debo me ya buru zafa don ya shiga bakinsa zai yi wanda ke sama ka debo ka shi Allah ya ce duk wanda ya bar kalmar shahada ya rike wani abu to ɗaya yake da mutumin da ya ga ruwa a sama yana mika hannu zai sha to tun ruwan bai sauko ba wa yake da ikon shan ruwa shine wanda da Allah da ne shi kada yake da ikon shan ruwa bayan nan ita ce kalmar alƙawari so ka zo duniya kayi wa Allah alƙawarin zaka bauta mar shi kadai na mar alƙawarin zan bauta masa shi kadai aran madu bace ta ha لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من لا يملكون الشفاعة إلا من إلا من اتخذ عند الرحمن إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الله يكي لا يملكون الشفاعة با ما تصابوا سيتوب بقيامة إلا من اتخذ في وان ديركي عند الرحمن أولا الله أهدا وانا القولي malamai suka ce alkawarin da za ka rike ka samu ceto gobe kiyama shine kalmar shahada duk abin da mutum ya rike a duniya a matsayin wani zai cece shi matukar ba kalmar shahada bane to ba zai cece shi ba akwai wanda ya ce ba da aljanna an ba Allah ba babu shi ko da wani ya ce zai baka menene ba zai iya cikawa ba wani nake zai baka aljanna ka ce a na gode amma sai mun so da naira din ne bude baki a sauki saboda shi so ba menene yaqini ne amma mutum ba zai alƙawarin abin da ba nasa ba kuma aljanna ta Allah ne ta za a yi wani yake ba Allah ba ba zai taba yiwa ba sai da ka dole mu amince ta Allah ne to in muna so a cece mu mu same ta yake mana abu ɗaya za mu yi shine mu rike kalmar shahada kar mu yadda shirka ya bada kuma kar mu yadda bid'a shiga ciki a ran ma ni ƙara mana suna ɗaya duba ko cikin su ta sai ka sake haurawa ita ce kalimatul uliya wato kalma madaukakiya a duk duniya ba kalmar da ke sama da kalmar shahada a daraja in ana jera maganganu da ke can sama وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Allah ya sanya kalmar waɗanda suka zama kafirai tace makasantiya kalmar Allah kuma tace wadaukakiya to zaka babu kalmar da ke sama da kalmar shahada mafhum sai ba ku dawo zuwa ga Allah daya bai ga wannan cewa yadda da Allah ne da aka ce su yi idan muka duba ko da cikin takardun su babu abin da ke tabbatar da cewa Allah ba ɗaya bane Isa alayhi salam da yazo shi ya faɗa cikin littafin su yana cewa you should, we should always seek it and it will set us free ka duba the book of John chapter 8 verse 32 yace a koda shi mu rika neman gaskiya don gaskiya kadai tana abin da ta yanta mu duk abin da ka rike ba gaskiya ba hayaniya ne to za ka duba bible and so many places a cikin hatta a cikin tsohon alkawari da sabon alkawari akwai abin da ke tabbatar da Allah ɗaya ne mafhum tayi a cikin tsohon alkawari Musa alaihi ya yi magana idan muka duba book of Deuteronomy Musa alaihi salam a cikin chapter 6 verse 4 yace o Israel the Lord our God is one Lord yace ya ku banu Isra'ila mahaliccin Allah mahalicci ne daya ya ce biyu ya ce uku wannan fa shine sakon da ke ciki yace mahalicin mu mahalicin ku shine Allah daya Isa alaihi salam a cikin the book of John eh, the book of Matthew ma bi mu zo the book of John in the book of Matthew ya kara magana akai idan muka duba chapter 12 verse 36 yana cewa I cast out devils by the spirit of my God wato duk abin da Isa alaihi salam yake yace ba da ikon su yake ba da me yake yi da ikon Allah yake yi a shi nan ya amince ba shi ba ne Allah don akwai Allah tun da ya amince akwai Allah shi sai ce ya yi da karfinsa da ikon Allah yake kamar yadda muka ce yana rayar da matacce amma da me bi iznillah me yana warkar da makaho amma bi iznillah yana warkar da me kora ko kuturo duka bi iznillah wa yunabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum duka menene da izinin Allah ne shi sai yake to duk abin da yake yi ko da fada yake da shedan yace da menene by the spirit of what God da na Allah yake ba shi yake da fawa ba Allah ne yake hukunci that is why sai zama hatta kalmar da ke tabbatar da cewa wai Isa ya zo tabbatar da Allah uku ne gaba ɗaya kalmar T R I N I T Y a duk littafin Bible ba inda ta zo ta a duk cikin littafin su babu waje ɗaya da aka kira wannan kalma din wato Trinity da wannan ya tabbata ita kanta kalmar concoction ne ba ta da asali a cikin kirkiran ta aka yi amma ba ta cikin littafin gaba daya su ka ashe hatta a cikin takaddun nasu tare da muna da imanin an gurbata wasu ababe qur'ani ya tabbatar duk da haka ana iya tabbatar da kadaituwan Allah cikin takaddun kuma akwai ababen da suka tabbata har ayyuka suke tabbatar da cewa Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu mafhum tayyib haka eh, Allah na abu da illa Allah ta rubuta wa kowa sai Allah wannan aya na mana wajibcin da'awa wajibi ne daga cikin kalubale na zamani da ke tunkarar musulmai muna da karancin jaridu da ke faɗan interest suke kara manufofin addinin musulunci akwai karancin su a Najeriya da duniya gaba ɗaya in abu ɗaya ya faru sai jarida goma ta musulunci kan ya kafin ka samu kwaɗi da ke ƙoƙarin kare musulunci a duk jaridun da na sani waɗanda suke ɗan ƙoƙari na protecting interest na addini a duk Najeriya ba kamar daily trust a cikin wannan kace akwai Sunday trust akwai weekly trust sai kuma jarida ta biyu ba ta musulmi bane amma na yana kwatanta adalci ita ce jaridar leadership amma ko ba ba wannan jaridu guda biyu a waɗanda na sani zai wahala ga wani inda ake kare manufar addini ba kuma karewa a yi wani karya ba su kwatanta ba da labari na gaskiya ba tare da su yi wani karya ba zai wahala ka samu kamar su haka gidan rediyo ya mana karanci duk yau duk najeriya ba mu da gidan rediyon da awon musulunci ayyukan rubuce-rubuce ya yi karanci har a yanzu a duniya babu ƙur'anin fulatanci shehu usman dan hudu allah ji gansa ba fulatani ne amma littafin da ya expire an samu na fulatanci har sun fassara su ka waɗannan akwai abin al'ajibi gare mu kuma akwai sakalci ga musulmai da awa wajibi ne dole zama kowa da aikinsa mai ilimi zai iya da iliminsa mai dukiya zai da dukiyarsa mai mulki zai da mulkinsa kowa dan boko zai da bokoncinsa dan kasuwa zai da kasuwarsa masu sarauta za su da'awa kira zuwa ga da kudi na sarauta wajibi ne kowa ya gane kira zuwa ga ba na mutum ɗaya ba ne dole kowa ya ba da gudumawa mu duba irin aikin da sardaunai a ƙasar nan kamfen ɗin siyasa yake yi amma dalilin kamfen ɗinsa na siyasa an samu sama da mutum dubu ɗari biyar sun shiga musulunci a najeriya akwai ƙauye da aka raba shiga wani ƙauye da wasu shekarun baya wasu 'yan uwa aka je da'awa ƙauyen fa an je wajen 2001 din ne duk shekara ta gasu ba suka ce rabon su da wa'azi tun da sardauna ya zo shi wajen ya gina musu makaranta mai suna su sardauna har yau wanda ya kare zuwa wa'azi tun lokacin da ya je ya fita har a yanzu babu ko ne zamu ga Allah ana cewa mu kira mutane zuwa kalmar shahada hatta mu masu da'awa akwai kafa irin namu ga ƙauyuka jahilci yayi yawa wasu ba san musulunci ba yi zuwa kira su ke min duk karfi da karfe ya kare a cikin gari ba ma damuwa da ƙauyuka wannan na kasu ne mai girma amma jama'ar da suke sai da kuma madaci suna iya zuwa duk wani lungu su rika yin da'awa bature ya ta taso daga USA ta zo da sakon addinin ta ta shiga cikin kauyen karaye ko ta gangara can kauyen bululu ta je ta tabbata a wurin tana zama tana cin ainihin kanzo da suke ci saboda ba sa jawo mutane suna da'awa amma kai ba za ka yi zuwa kauye ba ko ni ba zan yi mai dalili saboda abinci su ba daɗi da haka za mu yi addini in na 'yan siyasa ne duba abin da ne yi amma dubi yadda muke ciki a yau akwai wani mutum da ya nemi mulkin ƙasar nan musulmi ne da ya nemi mulkin ƙasar sai ya yi wa wani wanda ba musulmi ba wani rabaran kyautan kuɗi ne yawa wanda ya nemi mulkin ba aboki ba ne na ƙasar kar wani ka jona wanda na sani ko wanda ba sani ba so gane dai akalla kada a ɗora wani ko ba dole bane sai ka tuna sai ka gane wa ne sakon nake so ka fahimta mafhum sakon shi ne muhimmi ba sanin waye ba dan Allah bai kira mu mutane hisabi ba aikin mu mu ji abin da zai amfane mu hisabi na Allah ne ya masa kyauta wannan nazarin din farin ciki ya ishe shi ya rasa yadda zai a rayuwarsa saboda tsabar murna sai da zai kyauta wannan dan siyasan ya faranta masa rai sai zo samu dan siyasan kafin zabe sai ce masa ranka ya zade yake yace na zo ga addinin ka da musulunci sai ce to waye saka ka waye saka ka waye saka yace a'a ah, ranka da zai shiga ne ci a waye saka yace idan ka shiga mabiyanka za su bi ka duka yace kai ba zai yi duka ba sai dai wasu su gona wasu za su ki yace ta za ka raba mana gwas za ka raba ƙuri'un aiki yace waye saka to addu'in da wannan rabaran hakuri ya bayar da kare tashi yana da to kai hakuri kai hakuri ya danne shi da kuma Allah bai wasu mulkin ba yi dalili saboda mantawa da cewa Allah ke bayarwa dama ka samu naka yin amma ka gagara amma ka gagara ga damar ta samu amma ka gagara to wasu kuma su suke kera idan suka bada fadin siyasa ba a karba ba sai su ce to ga addinin musulunci in kana so haka sadau ne a kasan nan so wajibi ne yan siyasa da ke bata lokaci a yi ta almubazirancin dukiya ana buga posta ana koran mala'ikun rahama ana kaza kaza ku rika kokari ko za ku shiga kamfen din siyasa ku za ka je tallan ANP ka pdp ka ejen ka ka dpp ka aaa dinka ppp dinka kuma wanne ne to idan ka je ka shiga da sakon addinin musulunci in ka ba da fatin an karba ƙara musulunci in ba karba ma ba da musuluncin a karbe shi idan da za ku yi addini wannan gata kuma Allah zai muku gata amma in wa addini wannan gata ne ya zara to Allah zai kaskantar da ku amma yau mutane nawa ke dawa zuwa ga addini in sun je kamfen wasu ma su ake su bar musulunci wasu ma an ka duba ayyukan su kamar kokarin barin musulunci suke gaba daya ina mutumin da ya ce wai Allah ce shi yake bada mulki amma su suna ga musu suke bayarwa kuma yace Allah ma ku akwai shi me dalili yace to Allah ce yana bayarwa kuma ya bayar mun hana kuma ya hano dan wani shi ya shigo mun hana shi ya hano na biyu ce ba nan kadai ba kuma karin magana abubuwan nan da suke yace ku akwai Allah nan ka bai ba su duk hakurin sa yace duk abubuwan nan da suke yace Allah nan ka bai ba su yana nan ka duk hakurin sa ko ba za ku shi ba amma yace ko ba din da ke faruwa gare su da mu da su Allah shirye mu gaba daya Allah na abu da illa Allah kada mu bata kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu tarayya da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wasu su rike wasu a matsayin abin bauta ko ba bayan Allah wannan aya na kama da ayar nan aran ma da Allah yake magana a cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum اتخذوا أحبارهم وأمانهم الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون أنا الله يتي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كذا ساشي مصرية ساشي أمتين أرباب arbab shine jam'in ne jam'in rabbu to sai a ce arbaba min dunillah a can Allah yace wata ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun rike ahbar su ne suwa kenan su ne yahudawa malaman su wa ruhban annasara sun rike nan su a matsayin alloli kuma bayan Allah wani masu habuna maryam sun rike isa ma a matsayin Allah wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida ba umarce su da kuma sai su bauta Allah shi kadai wa da hula sharika haka Allah ya hana mu rike wani abu matsayin abin bauta karkashin ittakhadu ahbarahum wa ruhbanan tafsiri na farko da ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ka cikin zadul masir haka imam al-alusi ya tabbatar cikin ruhul ma'ani shine ka sanya goshi a kasar wani Allah to shirka ne shine sujud li ghayrillahi azza wa jalla ka sanya goshi wa wani Allah ka yi shirka to shine ma'anar ittakhadu ahbarahum wa ruhbanan shine ah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah na biyu kuma rike kamar isa a matsayin allah ko a ce uzair dan allah ne masihu ma dan allah ne yace duk wannan ya shiga cikin wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ko kuma ka fifita biyayya ga wani mutum fiye da biyayya ga Allah shi ma ya shiga ciki ko da ka malumin ka da ke koya maka addini ne ko da ni kai da dare sai ka dauki ruwa sai da na Allah to kai shirka Allah bai amince da fifita magana dan adam akan Allah ba subhanahu wataala duk dan adam iya iya na iya kuskure shi yasa imam malik da yake cewa ma minkum illa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr babu wani dan adam face sa akwai na dauka akwai na ajiyewa ko ma bayan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi Allah ya ba ku ikon daukan ne amfani a maganganun mai ba ku ikon ajiye wanda bai da amfani fa in tawallaw in kun duniya da baya fa ko lokaci musu ishadu mu muna shaidawa bi anna muslimuna lalle mu musulmai ne so in ka kira wani zuwa ga musulunci bai karba ba to ka ce shi na rike addinin ka amma nan ne mun nan a musulunci na'am da haka in kun karba alhamdulillah in ba karba ba fa inna muslimuna lalle mu musulmai ne na'am ya ahlal kitab allah ya ya يقول يا أهل الكتاب يا قرآن الكتاب لما تحاجون في إبراهيم me yasa kuke ta jayayya da kafa hujja a cikin a cikin rayuwar Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil kuma ba a saukar da at-taura da injila ba illa min ba'dihi sai a bayansa Allah ya ce afala taqiluna ba ku da hankali ne me dalili saboda dan adam yakan yi maganar da babu hankali to irin da suka yi wa annabi tsira da mun ji gaba bada garji Allah ya ce wai shin ku ba ku da hankali ne ku ta dabbu ne dan hauka kala biyu ne na farko akwai hauka na tabuwa hankali shi ne aka ce ma gaci ba ka duka yace af an tuna mun su da manta amma ba an yi reminder din sa sai ce bari ya dauko kayan aiki shi ne ma gacin da aka yi prison da ya ji jiki ya yi sati da ya ce kai wallahi gari gida da nan wurin gida ya tuna to ga hauka za ta tabbata ta ya za a hada gidan yari da kuma gida to ne shine asalin me asalin mahaukaci to akwai kuma hauka na biyu hauka na biyu shine tsadar kaucewa gaskiya kiri-kiri ko ko mutum ya riƙa riya abin da ba zai yi ba shi yasa malamai suka ce wai tamannaita an su fasihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununi funun mutum ha kawai ba ka sai ce ina son zama aran man qur'ani in haddace qur'ani na mafarfesa kuma sanin hadisi malamai suka ce mutum ya faɗi yana so ya zama haka kawai ya faɗa kuma baya aiki ko bai karatu ba yace sai ka ce masa to nan ne kuma mun ji kokarin ka amma kuma nan ne ka san hauka fanni fanni ne ce nan ne mun ji bayanan ka kana so ka zama aran ma kuma kana bacci ka zama professor a hadisi kuma kana zaune kana kasa yalo ko ka ji zuwa ka koyi ko ka waidi ce to nan ne mun ji bayanan amma kuma ka san ba hauka ma fanni fanni ne ka ce masa ma sai ka ce a sai ka ce wal jununu funun hauka fanni fanni ne wato me kake nufi shi ne da fanni gaya daya to wannan ba hauka ce ta taɓuwa ba sai dai hauka ce ta ne ta son banza ko hauka ta sauwara abin da ba zai yi ba ko hauka ta jin gaskiya akwai abin da ba a shan wahala sai ba a samu sai an sha wahala da gaskiya akwai haddan qur'ani duk wanda bai taɓa zama ya haddan qur'ani ba bai san wahalan haddan qur'ani ba kuma ba zai iya mutunta wanda ya haddace qur'ani ba ɗaya daga cikin ɗalibai da suka zauna haddawa lokaci yana da kokari a karatun takardu amma bai haddawa da ya zauna na wata ɗaya zuwa biyu yana hadda yace za a ya ga aran maganin sai yake kamar wani mutu ya ce sai mun ya ga aran masu kamar wani mala'ika gani na masa gaisuwa haka yana ga abin da daraja me dalili saboda in mutum bai san abu bai san wahalarsa ba an ce da ma wa qur'ani da wahala ce ka kada mu da shi ba to kaga da dama haka suke qur'ani in kai maganar wahala shi da mun bai taɓa magiya kansa bai hada ce balle da masa mai wahala kai ne abin ya dama kake bayanin wahalarsa shi dan ya samu dama in baya komai zai ji wa'azi nan ma idan suta na kawa ko rediyonsa an gama labarai sai aka sako wa'azi to in baya komai to zai ji in da baya komai ko an kunna tv ba abin da yake to zai ji amma yana da aiki ba to ba zai ji ba to kaga ina zo da halan qur'ani to a nan ne magana da suka yi annabi tsira da aminci tabbata gare shi da wanda dalilin saukan ayin kenan sai nasara na najira suka bin su da yahudawan banu qurayza banu kainuka banu nazir suka zo suka launa sai suna musu sai al yahudu suka ce ai shi annabi ibrahim ba yahudi ne ai namu ne mafhum ai shi ai annabi ibrahim ai ba yahudi ne shi sai Allah ya ce a'a annabi Ibrahim ba nasare ne kamar yadda Allah zai biya mana a gaba ma kana Ibrahim yahudiyya wa la nasriyya sai suna ta musu ba ka annabi kai da kaza kake cewa kai annabi ne Allah ya koka mu ya dace ka bi yahuda don shi annabi Ibrahim da kace kana kan hanyar ka ba yahude ne nasara suka ce a'a shi annabi ibrahim ai da na ne da haka kai da ka zo da sabon addini ka bar naka ka zo ka bi namu to shine sai Allah ya tambaye su anan yace ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima me yasa kuke jayayya cikin ibrahim ga rashin hankalin nasu wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi ba saukar da at-taura da injila ba sai bayan ya zo tafi da at-tauran da injila duka bayan suka zo shi bayan annabi ibrahim da shekara dubu da ka kawo a za ka turo annabi isa Shi ne annabi na farko a cikin banu isra'ila annabi musa shi ne annabi na farko a cikin banu isra'ila bayan isa da shekara dubu ya zo shi na biyu shi annabi isa ne annabin ƙarshe a banu isra'ila shi kuma bayan musa da mafi ƙanƙanta shekara dubu ya zo cikin magana mafi inganci na malaman tafsiri akwai manzanni ko ba bayan wannan amma wannan sune mafi inganci to ko annata da kace dan uwanku ne to fa ya zo ne da shekara dubu biyu nan a turo muku annabi ko al yahudi ya zo da shekara dubu ɗaya ne gabanin a turo muku annabi ta ya zama naku ka fahimce da kyau misali kai ne ka zo gaba ka ce sayyidina abubakar ai ba haushe ne ai ba haushe to a lokacin da na ba haushe ai ba fara magana ba haushe ba kanuri ba bere da sai yaushe sai ban ya tafi to ce aka yi zama min banka bayan ya riga ka zuwa ai ka ka'ida dan adam ka shiga abin da ya ne abin da ya zo a bayan zuwan abin ko abin da ya zo a zamaninsa amma babu dama ka shiga abin da ka rigaye shi wanda ka zo duniya ka tafi abin da kuma ta yana kai kana ciki wannan ba zai iya yiwuwa ba to shine ka ga wutar taso mafhum tayi sunaka duk lokacin da ka sawara ka kira wani magabaci sai ka saka cikin wani abin da kai imani da shi in ya riga ya kace ake zama cikin wannan matukar wannan abin ba nafsi ne kawo shi tabbatar da shi ba ko kuma kana da nufi a ce ina dan hudu ya karatu sai ka ce dan hudu ya yi bayarin wasu ne. akwai ta buwa ko mu. ya kudin bauchi Allah ji kansa ka ce shi ATB ya yi hankali ya kama to wannan fa shine asalin abin da suka yi ababen da suka zo bayan abu kuma an ce wasu ma wannan abun ne wannan baya iya yi ba to shi ne Allah ya gaya musu ce wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi A taurat da injila fa duka bayan suka zo afala ta ake nuna shin ba ku da hankali ne za ku kula ba ke sa qur'ani da masu hankali yake magana duk maganganun qur'ani babu wanda ke saba hankali kuma kuskure ne karin maganar hausawa da ke cewa wai shari'a sabanin hankali shari'a ba ta saba wa hankali sai dai ta yi ne sai dai ta wuce hankalin shari'a na iya wuce hankali na shari'a na iya wuce hankalin ka. to tana wuce hankali ne wato hankalinmu bai kai ya iso da ba saboda hankalinmu akwai nakasu da gajiyawa a cikinsa amma ba wai ta saba hankali bane ita shari'a da masu hankali suke magana wannan yasa wanda bai da hankali ma babu shari'a a kansa to sai aka yi shari'ar da aka dauke mara hankali kuma aka ce da saba hankali tana da wuce hankali kuma ko kai a duniya dan ka gamsu akwai abin da ke wuce hankalinka farkon zuwa remote control ana kunna TV cewa ake sihiri ne ko ba ka bane duk wanda ya san farkon zuwa in kana zaune kawai babu waya da ya hada sai ka danna TV wani ya sai wannan sihiri ne kuma ko yanzu ka dawo da magabata tabi'ai da atba'u tabi'ina kace daga Najeriya kasa irin nan an je Saudiya an yi aikin haji an dawo an je a awa hudu wanda ce maka sihiri ne saboda me dalili ya saba wa hankalinsa so ita shari'ar ba ta saba wa hankali bane ta wuce hankali ne ga shari'a da masu hankali take magana shi sai Allah ya ce afala taqiluna shin ba za ku hankalta ba cikin abin da kuke fada shi yasa Allah da yi magana akan hatta misalin da yake bara Qur'ani da ya buga su yace masu hankali da ilimi ke gane ba wa tilka al-amsal وما يعقلها إلا العالمون زامو يقار آية ليكو بذيوة سورة من جدا Allah da ya magana na misalan da yake bayarwa a Qur'ani da doka sai ce wa tilkal amsal waɗannan misalai na nadribu halin nasu muna bugawa ga mutane amma wa ma ya'qiluha illa al-alimun ba masu fahimta wannan misali sai masu hankali su da ke ce ashe hatta ganganin Allah Qur'ani masu hankali ke fahimta su da su al-yahudu wan nasara hankali ne ba su da shi shi yasa bahaushe yakan ce wa wasu ma ce suna da wayo amma ba ne babu hankali shi yasa Allah ya ce inna sharra dawabi inda Allah sunnu bukum la ya'qiluna kafirai Allah yake nufi su ne mafi sharrin dabbobi da ba su da hankali kuna ga wannan shari'a ba ta saba wa hankali duk abin da Allah ya fara in dai hankalinka cikakke ne kan za ka ga gaskiya ne babu abu daya cikin shari'a da ke saba wa hankali sai dai tana goyon bayan hankali ko kuma hankalin ya gajiya wannan riskan maganar Allah cikin Qur'ani dan dan adam a duniya ma yakan yi abin da yafi karfin hankalin mu har sai wata mu gamsu da shi ka buga waya tana magana da mutum iya Saudiya ya saba wa hankalin magabata ko kuma ka ce ne ya wuce sanin hankalinsu me dalili ka ga abin ba ƙarya bane inda kana magana ko to amma sai ya wuce hankalin abin da su suka sani bi ma'ana abin da ilimin su na rayuwar duniya ya tabbatar to haka qur'ani yake so da ka al-yahud nasara asali abin da ya tabbata yahudawa sun bata ne akan ilimi son rai ya sa suka bata wannan yasa koyo a duniya sun fi kowa gogewa a wajen sanin duniya misali yanzu duk duniya al-yahud duk duniya ba su wuce 14 miliyan ba amma kyauta da ake bayarwa na Nobel Prizes a binciken zamani na duniya a cikin 'yan shekarun suna sun samu ɗari da uku mu musulmai ya up to 2 billion mun kai biliyan biyu a duniya amma mun samu kwaya uku ne kadai al-yahudu su miliyan goma sha hudu a amerika gari suna da jami'a sama da dubu biyar a india suna da jami'a sama da dubu bakwai amma duk musulmai biliyan biyu a ƙasa hamsin da bakwai da ake kiransu muslim countries muna da jami'a ɗari biyar ne kadai Ka ga shi alhuri masu ilimi ne to su ne asalin bata na ilimi annasara kuma jama'a ne asali jahilai haka qur'ani ya tabbatar su ba wai gangaci bane a'a tsabar karatu ne ba sai ko kaga suna karatu kaga rana ɗaya ne a sati kuma aka je sai ka ga daga an nuno abin ka gani sai ga ba ma abin da aka yi ya tsare ne kadai wasu su yi rawa wasu su yi kida kuma sai aka ke karewa sai ka rasa to yaushe aka samu time na kai karatu in ka dama shi zai gama cewa zauna iya ta tilawar qur'ani iya ta karatu inna inna hadha la huwa al-qasasul haqq yana tai to ka san karatu yake yi ko ana talim tun da na fara shi ba da magana minti uku ko mu tsaya mun ce bari mu yi ganga ba bari a kira su su yi ganga a kira su su yi rawa duk ba a yi ba to shi sa asali musulunci yake su sun bata ne akan jahilci saboda dan kanin da suke haduwa maimakon zauna su yi haddan sagon su fahimta to sai a dan karanta na abu kamar shafa labari shuni kamar watsa labarai yadda su malam gobe suke yi a ce kaza ya faru a yi headline ai a gama sai ce to an yi labarai an yi wa'azi na minti sha biyar awa ɗaya da bari bari a yi kiɗa bari a yi waƙa bari a yi rawa awa un ko bari a zauna a yi taɗi a ɗan yi refreshment to zai ga abin da ya ƙare haka da al-yahudu da an-nasara muna roƙon Allah ya shirar da su Allah ya ba su ikon gane kyan musulunci mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare bahaushe yace wai gyara kayan ka bai zama sauke mu raba sha'awa muke su zo mu tsira mu gudu tare mun san ba a shiga aljanna sai an yadda da Allah ɗaya ne shi yasa muke sha'awar su ma su amince da Allah ɗaya ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى الإشفاء تفرقوا ثاني وشاورا يا أبو ta ce tana tare da mijinta ne ya hana ta baya koya mata karatu kuma ya hana ta je ta nema batun tafsiri ya ce ai na rediyo ya wadatar shi ne suke neman shawara a kuma da ya yin karatu wajibi ne a musulunci na farko ya karantar da ita na biyu ya ne in bai da hali ya nemo mace mai karantar da ita na uku ba zai bai nemo namiji zai karantar da ita da muharramin su a wurin na hudu in ba zai yi bai bata ta je makaranta amma ta zauna a jahilci wannan bai halatta ba malamai suka ce ya halitta mace da fita a gidan miji babu izini in dai neman ilimi za ta je ta saboda neman ilimi a bauta Allah ya fi biyayya wa miji wannan wajibi ne kuma jin wa'azi na rediyo ba zai wadatar da wajen fahimtar addini ba rikicin mata da bukatun ilimin su na addini in ba mu ce sun fi maza ba za su gaza ba suna jinin al'ada da yake da alaka da hatta aikin haji yake da alaka da azumi da sallah suna jinin nufasi da ke alaka da sallah da azumi da aikin haji suna jinin istihaba za ta iya yin sallah a kwanakin da bai halitta ta yi ba saboda jahilci tana kuma iya barin sallah a kwanakin da ya zama wajibi ta yi saboda jahilci ko kuma ta yi a kwanakin da bai halitta saboda jahilci to da kan tana da bukatun ilimi shi yasa annabi tsira da miji sabata gare shi da kansa duk da matsayinsa ya ware wa mata ranar darasi ga hadisi a bukhari kitabul ilmi musamman ya ware rana na kaza da kaza don karantar da mata ne kuma ba ma suna zuwa kawai inda yake bai kan ji har inda suke karantar da su addini har ya kallabi da irin abdullahi ibn abbas da su bilal ya je karantar da su ya dawo su addini muke ba ra'ayi ba mafhum tayyib wallahu ta'ala alam ita kuma wannan musulma da ana yin da azumi ya shekara biyu saboda ciwon kansa ko ba ta da halin ciyarwa a ka'ida kamar ta faɗa ne idan ulcer ya zama chronic to ya halatta ta ajiye saboda Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra idan ba su da halin ciyarwa magana mafi inganci ciyarwar malamai suka ce ya fada kamar ibnu usaymin rahimahullah saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora wa rai wani abu sai abin da Allah ya ba wa ranto ita wannan rana ta Allah bai ba shi arzikin ciyarwa ba haka wannan ya fadi a kanta wallahu ta'ala in ka samu a gaba sai in ba da samu ba ta ba duniya shikenan ya fadi na'am sai wannan ma ce da kuke cewa kwanakin hailarsa kwana shida ne sai ya kasance ya bar shi kwana goma sha magana mafi inganci da ci gaba da yi shi yafi dacewa duba littafin dima'u tabi'iyya lin nisa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah shi gaba da sallah shi dacewa in dai kwanakin da shida ne saboda manzon Allah yakan ba kowace mace fatawa akan al'ada bisa ga halittan kanta ne ba iya tara matan anguwa daya ko kasa ɗaya ba balle kuma duniya gaba daya kan fatawa cewa ake in ku sai kadara ma kana ta habi suke haiba tuke ki zauna iya kwanakin da kika san kike al'adan ki bayan nan ki wanka ki cigaba da sallah sun ka mata biyu ma ba za ta ba su fata ba dai ba sai ka san nawa ne kwanakin jinin al'ada kafin ka ba su fata ba abin da ya kawo sabanin fatawa da yawa cikin matsalar jinin al'ada shine mafi yawa in qur'ani ya dinkula abu da yawa to hadisai na yawa wajen bayyana shi kamar sallah qur'ani ya kai makura wajen dinkula sallah sai hadisai suka yawa wajen bayyana sallah in ka duba qur'ani ya kai makura wajen raba gado da kansa sai hadisan gado suka yi kadan nan ya da hadisan kama masalan al'ada ayoyin sun yi kadan daga kadan a bakara sai wajen wannan iya hidin min al-mahidi min nisa'ikum to sai zama hadisai ma sun yi karanci to wannan sai sa ijtihadin malamai kuma sai yawa a lokacin ala ayi halan kwanakin ki shi da ta zauna wallahu ta'ala ala wani yake su yawa yana sallah sai suna karanta raka'a farko su fara daga sama ne su ya karanta ne halatta ne kuma annabi ya fi yin haka sallallahu ya karanta misali raka'an farko bakara na biyu ali imrana amma an an juya ma halal ne don an samu ya taba karanta nisa'i tukunne zo shi yayi ali imrana so anan ma yana halatta amma dai jeranta daga sama zuwa kasan wannan shi ya fi wancan nan an samu a takaitattun lokuta ne wallahu ta'ala alam yadda aka ya zai akwai masu gudun lokacin a wakar wani to akwai wani yaro ma da bai da lafiya ake nema masa addu'a muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya kara masa lafiya da shirya masu neman addu'a bukatun mu na nesa ko kusa a bayyana ko a boye Allah ya biya mana alheri Allah ya ba mu sharri Allah ya kare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله